Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko za mu fara da cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na rayuwar zamantakewa nan tafe kamar da muka saba. Daga ƙarshe mu cike shirin namu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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida dubu sha bakwai da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 da saba'in) za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. to yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu majalisar ɗinkin duniya ta ce rikici tsakanin falastinawa da kuma hamshaksar isra'ila ya kai koli a yankin yamma da kogin jordan majalisar dokokin najeriya ta zargi ma'aikatar kwadago da madakala da naira miliyan 208 sannan za ku cewa kasar rasha da china sun kuduri aniyar faɗaɗa ayyukansu na haɗin gwiwa a fagen makamashi yanzu kuma ga cikakkun labaran wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin gabas ta tsakiya ya ba da sanarwar cewa rikici tsakanin falasinawa da sojojin harbi kasar isra'ila ya kai koli a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma akwai yiwuwar idan ya fi haka ya rikita yankin yammacin asiya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta kalto to wensland yana farar haka a ranar litinin da ta gabata a lokacin da yake gabatar da rahoto dangane da rikicin a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york to ya ce sojojin haramtar ƙasar isra'ila sun ci gaba da kashe al'ummar falastinu sannan tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu sun tsaya cik banda haka ya yi kira ga kasashen duniya su gaggauta samar da mafita ga rikicin kafin ya fita hannun kowa rahotannin sun bayyana cewa a kowace rana sai ka ji wani sabon hari wanda sojojin haramci ƙasar isra'ila suka kai kan falasinawa a yanki yamma da kogin jordan shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya ce iran da iraki suna ba da matukar muhimmanci wajen gudanar da ayyukan haɗin gwiwa domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin gabas da tsakiya yana mai jaddada cewa kasashen biyu sun ƙudiri aniyar yaƙi da ta'addanci wanda shine tushen rashin tsaro a yankin shugaban na ƙasar iran da ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da sabon firayim ministan ƙasar iraki muhammad shia as-sudani wanda ya fara ziyara aiki a jiya a birnin tehran wanda kuma ita ce ziyararsa ta farko a iran tun bayan karɓar wannan mukamin. a mahangar iran da gwamnatin iraki dai tsaro zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na da matukar muhimmanci don haka yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda safara da miyagun ƙwayoyi na daga cikin yarjeniyoyi da bangarorin biyu suka kulla da nufin ci gaba da yin aiki tare a wa'annan fagage in ji ra'isi kwamitin majalisar dattawa mai kula da asusun kuɗi ya bankaɗo badakalar kuɗi na naira miliyan 208 a ma'aikatar kwadago inda aka kashe kuɗin wajen sallamar mutanen da aka koya wa sana'a a wani shiri an ruwaito cewa ma'aikatar ta shirya wani shirin koyar da sana'a ga shiyoyin ƙasar nan guda shida shida a shekara ta 2021 wanda aka ware naira miliyan 35 kan kowace shiya banda kudu maso gabas da ta sami da ta sami naira miliyan 32 an ciro kudin ne daga asusun raran kudade na kasafin kudi domin gudanar da wannan aikin kamar yadda jaridar daily trust ta bayyana kwamitin majalisa na kan bincike a ma'aikatun gwamnati sama da 200 da suka ci kudi da ya kai naira tiriliyan biyar tsakanin shekara ta 2015 da goma sha 2017 zuwa da 2021 masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya yaba da hulɗa tattaunawa ta tattalin arziki da kasuwanci tsakaninta da kasar sin inda ya bayyana cewa dangantakar da ke tsakanin moscow da beijing tana bunƙasa musamman a fannin makamashi wannan dai ya zo ne a cikin sakon da shugaban ƙasar rasha ya aikewa da mahalatta a taron kasuwanci makamashi na rasha da sin wanda aka fara a jiya talata ya ce ina maraba da ku a yayin bude taron kasuwanci na makamashi na rasha da sin karo na hudu duk da halin da ake ciki a duniya ana ci gaba da samun bunƙasawar haɗin gwiwa da mu'amala bisa A manyan tsare-tsare tsakanin rasha da sin a wasannin ƙwallon kafa da ake gudanarwa na fifa 2022 a ƙasar qatar kuma a jiya a wasannin da aka gudanar a jiya talata ƙungiyar ƙwallon kafan amurka ta doki ƙasar iran da ci ɗaya da babu yayin da ƙasar senegal ta doke ƙasar ecuador da ci biyu da ɗaya a halin yanzu da tare da wannan sakamakon kasashen iran da ecuador sun fice daga gasar a yayin da kasashen amurka da kuma senegal za su wuce zuwa marhala ta gaba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to a gaida tahir amin da kan labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin nan na duniyar mu a yau wanda sunusi na wunje shirya kuma zai gabatar duniyar mu a yau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 gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. binciken farko-farko kan harin ta'addancin da aka kaddamar a kasar turkiya a ranar 13 ga watan nuwamba wannan shekara da ya lashe rayukan mutane shida tare da jikkatan wasu 81 na daban a babban hanyar da ake kira istiklal a birnin istanbul harin ya zo ne bayan da kasar turkiya ta ɗauki tsawon lokaci ba ta fuskanci mummunan harin ta'addanci mai tsauri irin wannan ba a shekarun baya-bayan nan sai a wannan lokaci kuma bayan kaddamar da harin da sa'o'i goma kacal jami'an tsaron kasar ta turkiya sun yi nasarar gano wacce ake zargi da kaddamar da harin tare da kama ta bayan gudanar da bincike a kyamarar sanya ido kan harkokin jama'a a wurin da aka kai harin da ke birnin na istanbul tare da kama wasu mutane hamsin na daban da ake zargi da hannu wajen taimakawa wacce ta kaddamar da harin gami da ƙarfafa ta kan aiwatar da shi kuma binciken farko-farko yana nuni da cewa ƙungiyoyin kurdawa 'yan tawaye da suke rikici da ƙasar ta turkiya na ƙungiyar kurdawa ta ƙasar Syria ta syrian democratic forces sdf da kuma ƙungiyar kurdawa ta ƙasar iraki ta ƙungiyar kurdistan workers party pkk suke da alhakin shirya ƙaddamar da harin ta'addancin a bayanan da aka tatsa daga mutanen da aka kama kan zargin hannu a tada bumabumai a ranar goma sha uku ga watan na nuwamba bayanan suna nuni da alakar su da kungiyoyin 'yan tawayen kurdawan kamar yadda furcin kanwa uwar gamin kaddamar da harin a halam albashir ke nuni da cewa an horas da ita ce a sansanin sojin mayakan kurdawa 'yan tawaye na kasar siriya da ke ayin arab ɗaya daga cikin yankunan da 'yan kabilar kurdawan kasar siriya suka mamaye bayan bullar rikicin kasar kuma suke samun goyon baya da tallafi daga rundunar sojin amurka musamman ganin yankunan suna ɗauke da tarin arzikin man fetur da na iskar gas sannan a cikin bayanan 'yar ta'addar ahlam albashir ta yi furuci da cewa harin da ta kaddamar yana wakiltar abin da aka kira fafutukar kurdawa 'yan tawaye na kungiyar kurdawar kasar syria ta syrian democratic forces da na kungiyar kurdawan kasar iraki ta kurdistan workers party pkk ne wasu masharhanta suna ganin kungiyoyin kurdawa 'yan tawaye da suke cikin kasar siriya da na iraki ba su buƙatar ɗaukan wannan mummunar mataki na ƙaddamar da hari kan ƙasar turkiya a halin yanzu iyaka dai kungiyoyin sun shirya wannan makarkashiya ce da nufin tabbatar da samuwarsu da ƙoƙarin shelanta muryansu kan da'awar da suke yi ta neman yancin kai domin yau tsawon shekaru shida rabansu da aiwatar da ire-iren waɗannan ayyukan ta'addanci inda a wancan lokaci so kasance suna kaddamar da hare-haren ta'addanci ta hanyar tada bamabamai a manyan birane da garuruwan turkiya lamarin da suke janyo hasarar rayuka da na dukiyoyi a kasar musamman a birane da cibiyoyin yawon bude ido da suke faɗin kasar ta turkiya hakanan masana da masharhantan sun kara da cewa a 'yan shekarun da suka gabata gwamnatin turkiya ta samu gagarumar nasara fagen yaƙi da ayyukan ta'addanci lamarin da ya janyo koma bayan matsalolin da take fuskanta daga da kungiyoyin 'yan ta'addan kurdawa 'yan tawaye kamar yadda wasu rahotanni suke bayyana cewa yawan mayakan kungiyar kurdawa ta kurdistan workers party pkk da suke kasar iraki da ya kai dubbai a yankin duwatsun kudu maso gabashin kasar ta iraki a halin yanzu adadin su bai shige dubu ɗari da hamsin ba sakamakon gagarumin ƙoƙarin ayyukan leken asiri wajen ƙalubalantar su musamman ta hanyar na'urorin zamani da mahukuntan turkiya suke amfani da su wajen gano kai koman 'yan ta'adda da maɓoyansu da kuma rumbunan makamansu tare da kai musu munanan hare-hare gami da ƙarfafa tsaron kan iyakokin ƙasar ta turkiya domin hana kutsan 'yan ta'adda kamar yadda jami'an tsaron ƙasar ta turkiya suke tsananta sanya ido tare da sauran kai har-haren rigakafi kan ƙungiyoyin 'yan ta'addan a ciki da wajen ƙasar ta turkiya musamman ƙasashen makwabta siriya da iraki domin hana 'yan ta'addan katabus da gudanar da duwani yunkurin shirya kaddamar da hare-haren ta'addanci a cikin kasar ta turkiya hakanan hukumomin leƙen asirin ƙasar Turkiyya sun bayyana cewa sakamakon ayyukan leƙen asiri sun samu nasarar hana 'yan ta'adda ƙaddamar da ɗaruruwan ayyukan ta'addanci da suka shirya ƙaddamarwa a sassa daban-daban na ƙasar musamman manyan biranen ƙasar a lokaci zuwa lokaci lamarin da ya sanya ƙungiyoyin 'yan ta'addan ba su samu damar aiwatar da munanan manufofinsu kan ƙasar ba tsawon shekaru har suka fara fitar da rai kan samun damar aiwatar da ta'addancinsu kan kasar ta turkiya sai kwatsam a wannan wata na nuwamba wannan gagarumar nasara da gwamnatin turkiya ta samu kan 'yan ta'addan kasar ta sanya kungiyoyin 'yan ta'addan yin tsananin fushi da ƙara ƙiyayya kan kasar tare da shirye-shiryen makirce-makircen neman ɗaukan fansa musamman daga ƙungiyar ta'addanci ta kurdistan workers party pkk da take kasar iraki saboda ɗimbin hasarar da aka mata gami da gazawarta wajen cimma munanan manufofinta kan kasar sakamakon haka ta yi tsammanin za ta ɗauki ramuwar gayya kan ƙasar ta turkiya ta hanyar abokan hudarta a fagen ayyukan ta'addanci musamman ƙungiyar kurdawan ƙasar siriya ta syrian democratic forces a duk lokacin da dama ta samu kuma hukumomin leƙen asirin turkiya sun ɗauki duk matakan da suka dace duk da cewa ba a kowane lokaci ake samun nasara ba saboda jarabawa tana iya zuwa ta yadda ba a tsammace ta ba har ila yau wasu manazartan suna ganin babu wata hujja da za a gabatar wajen kore hannun kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta kurdistan workers party pkk a harin ta'addancin da aka kaddamar na baya-bayan nan a kasar turkiya a watan nuwamba saboda lokaci ne da ya zo daidai da watan kafa kungiyar kuma kwamandan kungiyar duran kalkan da aka fi sani da salahattin ardim a bayanin da ya yi a wani gajeren faifai na bidiyo da aka watsa a tashar talabijin ɗin ƙungiyar ta pkk jim kaɗan kafin kai harin yana cewa za a shirya zanga-zanga da bukukuwa da manyan ayyuka domin tunawa da kafa ƙungiyar a wannan wata lamarin da masu bashin baki suke fassara maganganun nashi da wani gagarumin abu da zai faru duk kuwa da cewa bayan ƙaddamar da harin ƙungiyar ta pkk ba ta ɗauki alhakin hannu ko nuna alaƙar ta da harin ba maimakon haka ma furuci ta yi da cewa ba ta da wata alaka da batun harin lamarin da masu fashin baki ke fassara maganganun kungiyar ta pkk da wata farfaganda da makircin siyasar kungiyar musamman sakamakon furucin da wacce ta aiwatar da harin da waɗanda aka kama da hannu a taimaka mata sun ƙara shakku kan da'awar kungiyar ta pkk hakanan wasu masharhantan suna cewa dole ne nuna yatsar zargi kan kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta kurdistan workers party pkk na hannu a kai harin ta'addancin kasar turkiya duk kuwa da cewa amfani da wannan matakin kai hari da nufin cimma manufofin siyasar kungiyar yana da rauni sosai musamman idan aka ɗauka cewa kungiyar pkk tana gudanar da ayyukanta ce cikin dabaru da tsari wajen kaiwa ga burinta da manufofinta na musamman a bisa matakin hankali da lura da abin da zai je ya komo kamar yadda kashe fararen hula da ƙananan yara ba wai yana nufin kiyayya ce ga al'ummar turkiya kaɗai ba lamari ne da ke matsayin kiyayya ga jinsin ɗan adam kamar yadda dole ne zai fuskanci tofin allah tsine da kyamata daga duniya baki ɗaya domin hatta kurdawa da babu ruwansu da batun rikici da gwamnatin turkiya ko hannu a duk wani ayyukan wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam harin ya ritsa da su kuma duk wani matakin cutar da al'ummar kasar zai daga musu hankali haka zalika a mahangar masu hankali ba zai taɓa yiwuwa irin wannan hari ya samar da goyon baya ga ƙungiyar 'yan tawayen kurdawa ta keke ba ko tausaya musu kan masifar da za ta biyo baya kansu kamar yadda ba zai taɓa yiwuwa al'ummar kurdawan siriya da ƙungiyar kurdawan ƙasar ta syrian democratic forces da suke goyon bayan ƙungiyar pkk tare da taimaka mata ta fuskar siyasa su amfana daga irin wannan harin wuce gona da iri ba amma duk da haka idan aka yi dubi kan tarihin ire-iren ayyukan ƙungiyar kurdawa ta kurdistan workers party pkk tun tsawon shekaru zuwa yanzu za a ga lalle ba kasafai take gudanar da ayyukan da za su kare bai mata kyawawan manufofi ba saboda a mafi yawan lokaci tana kaddamar da hare-hare ne a madadin waɗansu bangarori kuma ta hanyar da ta yi daidai da manufofin waɗannan bangarorin tabbas wannan halin ta'addanci da aka kaddamar kan ƙasar turkiya ya kasance yana ɗauke da wani saƙo ga mahukuntan ƙasar musamman ganin halin ya zo ne a daidai lokacin da ake tunkarar zaɓuka a turkiya ko kuma kafin zartar da wasu ƙudurori da manufofin ƙasar masu muhimmanci sakamakon haka ne ministan harkokin cikin gidan kasar turkiya suleiman hassan soilu bayan kai harin ke cewa sun samu sako da ya kamata a ce sun fahimci yiwuwar aukuwar wannan harin a wani bayani da ya fito daga bakin ministan harkokin cikin gidan kasar ta turkiya yana nuni da cewa ba su kai ga gano hakikanin waɗanda suka kitsa makircin kaddamar da harin ba amma tabbas akwai waɗanda aka kaddamar da harin domin kare maslahar su da manufofinsu a cewar wasu masharhanta ba tare da la'akari da cewa waɗanda suka kitsa makircin ƙaddamar da harin a turkiya sun cimma mummunar manufarsu ba ita dai gwamnatin ƙasar babban burin ta shine rusa saƙon da ake son aiki mata kafin shiga hannunta ta hanyar wannan mummunar harin ta'addanci da aka ƙaddamar a ƙasarta a ranar sha uku ga watan nuwamban wannan shekara ta 2022 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya wasa mai magana Aliyu garin Nasarawa cikin kumin din Galma Gunduwan da jihar Tawa jamhuriyar Niger. Mu abin da muka kira da shugaban kasa Baba Buhari da shugaban kasa Muhammadu Basum. Eh kamar mu na 'yan Niger masu tafiya kudancin Lazeriya neman na abinci. A adin sun kai jihar Sokoto tun daga nan get get na akwai get tara har zuwa Ilori. Duk dan Niger ya biya sai an haɗa kuɗi in ma dubu ɗaya ma an ga ta ba dubu ɗaya ba su ba in an kasa tafke shi sai an ɗibi abin da yake haka nan gari in bai bada wannan kuɗin ba shin wai me yasa to can kudan in ma dokar Najeriya ce me yasa can kudanci abba ayi nan na arewaci aka yi kuma alhali an ce Niger da Najeriya wa ɗaya uba ɗaya ake mu ga doka nan gare mu Niger da Niger dan Najeriya dan Niger wannan duk bai da karci a dan ya kasance an ka yayyanki takardar nan ta 150 sai ta awa 24 ba babanci tsakanin dan Niger da Najeriya in ta awa 24 kuma kodan dan Niger da yankawa haka ɗan Najeriya da yankawa kuma an ce abun ga ko da kana da sai da yawo ne sai ka bada wannan kuɗi saboda ga muna kira da shugaban ne da Allah sa baki cikin wanga al'amari assalamu alaikum wa wa barakatuh assalamu alaikum radio BOHET jamhuriyar musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to game da dama da kuke ba muke bayyana mu a ko da yaushe zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina akan kaddamar da rijiyoyin man fetur da gwamnatin Baba Buhari ta yi a karon farko a yankin arewacin Najeriya hakika wannan abun farin ciki ne da baya misaltuwa ga al'ummar yankin arewacin najeriya baki daya a don haka muke jinjina wa gwamnatin baba buhari a game da wannan kishin kasa da shugaban kasa muhammadu buhari ya nuna wa 'yan arewa da fatan allah ya kara masa ɗaukaka da kuma nisan kwana da fatan za ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta yaran suna na gani lawan ali game da na son tsokaci dangane da wannan ya faɗi wata magana ga kan uwar gidan shugaban ƙasa muhammadu buhari na cewa ta ci abinci ta ƙoshi to gaskiya da aka kama shi gaskiya kamawar ba wani abu ne ai sun fi ƙarfin haka kuma su ai al'umma suke balka ya kamata a ce an kama wani sun kama wani talakansu sun ɗaure ba hakan ba daidai ba ne gaskiya muna fatan shugaban kasar nigeria muhammadu buhari da makarrabansa da kuma ita kanta first lady aisha buhari cewa a sako shi domin dole dama dan adam ajiye ne a same shi da matsaloli irin wannan kai kuma muna fatan za ka kiyaye harshenka a nan gaba suna na gwani lawan ali gamadan hassan barka fatan za ku tashi lafiya a kira ku daga nan garin gamadan tewan unguwar ciroma assalamu alaikum rediyo hausa biyoyi tahiran mai magana magana shitu tayar daga nan agadar jamhuriyar Nijar. Yau ina so in yi tsokaci dangance da 'yan majalisar dokoki namu na jamhuriyar Nijar musamman bisa kan zaman da suka yi na kara ma kansu alawus alawus na eh, da suka yi to sai mu ce mu dai wannan karin alawus da suka yi ma kansu gaskiya muna tar da Allah wadai da wannan kari musamman ma daidai wannan lokacin da ake na matsi na tattalin arziki musamman ma a nan eh, karkaru daban daban-daban eh mu dai abin da zamu cewa idan shawara ce ya kamata a ce sun fari da talakawa me ya kamata su yi ya kamata a ce idan za su yin abu suna neman shawarwakin talakawa kin da zaman suke zaman talakawa suke mu dai gaskiya ba mu goyon baya bisa kan wannan ƙarin da suka ma kansu idan adalci ne za su yi zaman tattaunawa muna bisa kan yadda za a inganta abinci a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar eh kuma ai ba su kaɗai ba ne ba wanda suke ma'aikatan gwamnati ga ma'aikatan gwamnati nan da dama wanda suke suna buƙatar eh, tallafi suna buƙatar alawus alawus a musu ba amma sai dai wanda suke suna da ƙarfi masu ƙarfi ne a su da dokoki. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa biyu hajji daga birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci mu tuwa kwariya. Shugabannin kasashen Afirka da dama da kuma masu haɗa aji da suka yada zango a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar inda suka gudanar da makalai daban-daban. Fatan mu shine anan Allah ya sa eh, wato talakan afirka ya ci amfanin wannan tarukan da aka yi allah sa kuma ba wai sun taru ne ba domin su lalabu hanyoyin da za su cika aljihuwansu idan ma akwai mai wannan burin allah karkatar da wato akalarsa zuwa tafarki madaidaici na gode sashen hausa na radio boh ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da kayan yaƙi da jamus ta taimaka ma sojoji na gardina sonal to gaskiya wannan taimako na motoci da jamus ta bada mu mun ji daɗin shi kuma haka ya kamata duk wata ƙasa in za ta ba da taimako to ta ba mu na kayan yaƙi tunda muna da ƙwararrun soja wanda mun tabbata da in aka ba su kayan aiki za su kawar da hare-haren ta'adda ta'addanci da ake samu nan da can a jamhuriyar Nijar. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio mai musulunci na Iran suna na nafi baba nafisa dan wanda zan mazaunin birnin tarayya Abuja Nigeria eh, yau ina so in to albarkacin baki na ba taro da aka yi dan tattalin arziki dan kafa eh, kamfanin nuka a cikin kasashen mu na Afirka to na abin zan kila ga shugabannin Afirka ya kamata da abin da su su bar yawo da hankalin talaka saboda an dade ana ruwa kasa tana shan yawa a ce an zo an yi taro saboda dan adam ya samu saukin rayuwa amma sai ka gani abubuwan sai dai an ta'azzara nasara tunda yan duba matasa afirka ba su da aikin yi kusan kashi saba'in cikin ɗari babu aikin yi kuma su ne yawan al'ummar mutanen afirka kenan ya kamata a nema musu mafuta eh, a tsa a rage haraji ko wata kaza ta rage haraji kuma kamfanuka a samu aka kamfanuka da bayan allah za su yi aiki a ciki eh, na ku ne na fi wani fisa dan wale zan gunduma tesa daga nan birnin tare abuja nigeria Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da war haka mai magana Lawali Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayi na yau zai tuni dangane da taron da kasashen Afirka suka gudanar a nan kasar Nijar ko in ce a nan babban birnin Niyami a wannan satin da ya shige dangane da ci gaban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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa wannan shiri kamar yadda muka sani ne har gobe ƙoƙari muke yi mu fito da wasu hanyoyi waɗanda ainihin rayuwa irin ta zamantakewa ta hakika wadda musulunci ya ce mai yi ta za ta fito fili mai wa mutane bayani la'alla maɗauki waɗansu abubuwa na shiryarwa daga wannan addini namu na musulunci da yake son a kowane lokaci ya ɗora mu akan hanya managarciya wadda idan muka bita za mu zama managartan mutane rayuwa ta zamantakewa idan ba ta zama an ɗora ta akan hakika ba aka ɗora ta akan karya aka ɗora ta akan wasu abubuwa na sharholiya aka ɗora ta akan abin da ba tabbas ba to ba abin da zai biyo baya ƙarshe illa na dama da dama abin da muke kallo muke gani a cikin waɗannan abubuwa da ke rayuwa suke faruwa a duniyar mu ta yau da yawa matsala ce ta rayuwa ta zamantakewa wadda ta kawo matsaloli daban-daban a kowane bangare to ala'ihal wani abu wanda yake mai muhimmanci da muka fara bujirwa da shi shine tushe na rayuwar zamantakewa muka ce lallai in ana so a samu al'umma wacce za ta rayu rayuwa ta zamantakewa a bar koyi rayuwa ta zamantakewa wadda Allah da annabi da dukkan waɗansu waɗanda suke ababen koyi ne a cikin rayuwa suka kasance sun yadda da irin wannan rayuwar to fa tushen wannan shine a samar da abubuwa waɗanda suke masu kyau waɗannan abubuwa waɗanda suka zama su ne tushe na rayuwa ta zamantakewa managarciya to gaba ɗaya mun ɗauki wannan tushe ɗin mun ɗora shi akan abubuwan da muka yi bayani mafi girma daga ci shine iyali samar da iyali managarci in aka ce ga iyali managarta to an fara kama hanyar rayuwa ta zamantakewa mai kyau to a wani lokaci ko kuma shiri mu guda biyu da suka wuce ko uku mun daɗe mun yi bayanai ko da dai a dunkule ne amma mun yi bayanai tare da kawo hadisai ta hanyar da za a ce an samar da iyali cikakkiyar iyali managarci wanda muka kawo hadisi na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa bisa cewa lallai samun mace ta gari shine hakikanin farkon samun iyali na gari to mun kawo ta hadisai da rasulullah ya yi zancen cewa ana auren mataye saboda abubuwa guda hudu wanda hudun nan don mun yi bayanin su a wancan lokaci ba maimaitawa za mu ba yake mana wasiya da cewa lalle yana horon mu da mu je mu auri wacce take ma'abuci addini in muka yi haka to za mu samu riba to riba kuma dama abubuwa ne wanda yake na duniya da lahira zamantakewanmu a wannan rayuwa ta duniya da kuma zamantakewanmu bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan abubuwan suna ciki abubuwan da muka bayani a wancan lokaci to akwai ma waɗansu bayanai waɗanda suke suma ma nagarta ina ganin yana daga cikin abu mai girma da muka bayaninsa cewa ai idan kana so ka yi aure ba a ce ka ɗauri mace wacce take wanda mai kyau kyau na fuska ko kuma na zati ba a wannan abu ne in ka samu amma ya zama ba shi ne koron mutum ya ɗauka a matsayin abu mai nagarta a rayuwarsa ba addini shine mafi girma addini shine haƙiƙa addini shine tushe to amma duk da cewa akwai wannan to sai kuma mutum ya ɗauki wannan ɗaya ɓangaren shi ma sai ya dora sai ya zama nurin ala nur duk wannan bayanin mun yi shi to abu na biyu wanda yake mai muhimmanci bayan mun fita daga bangare na ainihin abin da ya shafi samun mace ta gari ko da yake dai wato waɗansu sun ce ai me yasa wai muka yawaita maganganu akan magana cewa samun tushen iyali shine a samu mace ta gari amma ba mu ce komai akan shi mijin da macen za ta aura ba sai muka nuna cewa sai dai shi namiji je ya samu mace ta gari domin ana so a samar da iyali na gari to ai idan muka lura da shirin mu da ya gabata a yi matashiya akan wannan maganar mun yi matashiya matashiyar da muka yi shine cewa kamar yadda muka ce shi namiji in ya tashi yin aure ya samu mace ta gari domin a samu al'umma a samu iyali nagari iyali nagari in aka same su a ko'ina to nan ne za a samu anguwa ta gari za a samu gari nagari za a samu al'umma ta gari za a samu duniya ta cika da mutane nagari wannan ai mun yi magana to abin da ya sa muka yi magana mai girma ko kuma mai yawa akan mace domin mun yi bayani mun yi wannan tsokacin muka ce ita mace tarbiyyar yara yana hannunta mafi yawa maza duk inda suke in suka tashi da safe su shine su fita su nemo abin da za a ci a gida to ita kuma mace 'ya'ya na tare da ita duk irin abin da take ɗabi'unta ne mai take a gida mai take in tana addini ba ta yin addini wace ce ita za ka ga mafi yawa 'ya'ya suna koyi da iyayensu mata ne tunda su yara tun suna mutsi mutsin su ba su ma san kowa ba mafi girma sai iyayensu mata akwai wasu guraren da za ga nan idan iyayensu maza din mutane ne wanda sana'arsu ba ta kasancewa ta ba su dama suna zama tare da iyalin wasu akwai ga sana'arsu tafiye-tafiye ce yau suna wancan gari sai wani ma ya wata ɗaya bai zo gidan ba to an haifar masa yaro ya yi tafiya ya je wata ɗaya wata biyu wasu ma sai su yi wata shida kai akwai inda aka ce ma sai shekara ma to kuma ya zo an haife masa yaro in ya je ya bar yaron sannan ko ɗan sannan ko 'yar sannan a wajen mahaifiyarsa to wannan mahaifiyar duk abin da take so danta ko 'ya'yanta su zama shi ne za su zama saboda tarbiyyar da za su ba su tun suna mai tsitsi da wannan tarbiyyar za su taso wannan akwai wanda yake inkarin wannan abu ne ba wanda zai musu wannan magana to a kenan tun da tarbiyya gaba ɗaya ta fi yawa a hannun mataye to kaga mata ashe su ne suke da rawa mafi girma da suke takawa wajen gina al'umma kenan to shi yasa shi kansa manzon rahama ai sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana wannan ainihin shiryawa mai managarciya akan idan mun tashi wajen gina tubali na iyali wato shine aure to mu je mu nemo mace ta gari ya kuma bani mu siffofin matan da ya kamata mu aura din to kaga wannan yana daga ciki shi ma namijin kamar inda mun taɓa yin wannan ishara in mace tana son wani ya zo ta zai aure ta tunda dama maza suke zuwa wajen mace neman aure ita ma ya kamata ta yi ta yi bincike akan namijin ta tabbatar wanda za ta aura za su zauna tare shi ma mutum ne mai addini ba wai an ce ita kaɗai ta zama mai addini shi kuma ya zama koma ya yake ba a'a musulunci adalci ne ta tare da shi kamar yadda aka ce maza su auro ainihin ma'abuciyar addini to haka ita mamace tun ta tashi wanda ya zo neman ta katta lura da cewa wane mai kuɗi ne ko kuma wane yana da wani mukami kaza a'a ta fara duban yana da addini ko ba shi da shi kamar abin da aka ce maza su yi akan ta ita ma ta yi akan maza din domin lallai samun miji mai addini shine zai taimaka mata wajen gina ta ita kanta ta hanyar ruhi da kuma gina 'ya'yan da za su samu din domin idan ita tana son addini mahaifin 'ya'yanta baya son addini din to fa ana cikin wata hanya ce za a dinga samun matsaloli ta zamantakewa din ita kuma zamantakewa nan kamar yadda muka ce musulunci a kowane lokaci so yake mabiyansa su zama rayuwarsu ta zamantakewa ta ginu ne akan wani tushe wanda yake baya raurawa tushe wanda yake tabbataccen tushe to kaga kenan ita ma sai ta tantance wannan da ya zo neman aure na waye shi to kaga kenan sai a sa a yi bincike ta hanyar da ta dace a duba amma kada abu hanyar da bata dace na shari'a ba fa a hanyar duk da ta dace bisa shari'a a je a yi bincike ta bannan bangaren in an je misali a unguwarsu a kusa da gidansu aka tambayi makotansu game da wani ne a nan gidan mai sunawa ne ya zo yana neman wata yarinya yar mu ce ko kanwar mu ce zai aure ta mu ko muka ce mu muna bincike ya ɗabi'unsa yake sai ka samu wani dan makocinsu ko wani makocinsu sai ka tambaya ko ma dan gidansu ma shi kai kuma an tambaye ka amana ce tsakaninka da Allah ta'ala in an kai maka wannan tambayar to ka fito fili ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiya kuma kar ka ɗauka wai giba kake don wasu zai su ce a ai ba zan faɗa ba saboda ba na son na giba ba giba ba ce muna da hadisi da nuna cewa irin wannan abu idan an tambaye ka to ka fito ka faɗi gaskiya ko da ko ba mai mutumin mara kirki din ne ka faɗi rashin kirkin da yake da shi din tunda zamantakewa ce za a zo a yi ta dindindin aure ba wasa ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka an zo ana tambayan mutum akan gina irin wannan suna ɗin to zamantakewar da za a yi in ka faɗi gaskiya ko da ku wannan gaskiyar da ka faɗa ta sa an fasa wannan abu saboda gaskiyar da ka faɗa to kai fa kana tafala da wajen Allah kakka ɗauka wai ko ka rusa wani abu ne da aka so za a yi na wani za su yi a abin da ya zo yi wani maganganu ya zo zai rusa wani abu za a yi sunan annabi za a yi aure ya zo ya yi magana abun gashi an ce an fasa iyayen yarinya ma sun ce ba za su ba da yarsu ba to in abin da ka faɗa gaskiya ka faɗa ba wai kaje kai ba ba buhuta ne kai ba ba ƙarya kai ba to kana da lada wajen Allah ta'ala wannan wannan shine babban al'amari da ya kamata mu sani su kuma wanda aka tambaye su sun san akwai rigima din akwai matsala din game da mutumin amma suka rufe suka ki faɗa to su kuma suna da alhaki wajen Allah ta'ala idan aka yi wannan auren wannan mutumin ya zo yana cutar da yan mutane to fi ma labudda duk abin da ya yi na cutar da wannan yarinya suna da kamashu saboda haka faɗar gaskiya a irin wannan al'amari shine abin da ake bukata to saboda lokaci za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu alaihi muhammadin wa alihi tahirin To kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan ƙasar Somalia da yadda ta suke cikin tsaka mai wuya tsakanin matsalar yunwa da fari ya haddasa. sannan kuma da hare-haren 'yan ta'adda da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ƙasar somaliya tana cikin halin tsaka mai wuya saboda fari take fuskanta da kuma ayyukan ta'addanci na ƙungiyar nan ta al waɗannan bala'o'i guda biyu dai da suka taso ƙasar a gaba sun zama alaƙaƙai ga al'ummata a cikin yankin da ake kira da zirin afirka sauyin yanayi ya haddasa fari mai tsanani wanda an daɗe matuƙa ba ga irinsa ba domin ya ɗauki shekaru a jira ana yinsa sakamakonsa kuwa shine ƙarancin abinci da kuma koma baya wajen nomansa don haka yunwa ta bulla a bisa wani rahoto na hukumar abinci ta duniya da akwai mutane miliyan 22 da suke fama da karancin abinci a wannan yankin na afirka da muna hudu a jere aka ɗauka ba tare da an ga saukar ruwan sama da zai wadaci manoma su iya wato samar da abinci ba ƙasashen da wannan matsalar ta rutsa da su kuwa sun hada da jiboti habasha kenya da kuma somalia a cikin ƙasar somalia hausa tsauran ra'ayi da wuce gona da iri da sunan addini suna ƙara ingiza wannan yanayi da jefa al'ummar ƙasa cikin mawuyacin hali a wannan ƙasar damuna biyar aka ɗauka ba hudu ba kamar yadda yake a wasu wurare ba a samu saukar ruwan sama wanda za a iya samar da abinci ba da akwai mutane miliyan bakwai da dubu ɗari takwas da suke fuskantar yunwa kuma tsakaninsu da akwai dubu ɗari uku da yunwar ta kwantar da su ƙasa wasu mutane miliyan ɗaya sun yi hijira daga mahaifarsu a somaliya ɗin zuwa inda suke tsammanin za su samu abinci da rayuwa mai inganci kuma tabbas wannan hijira tana zama a cikin gida da kuma ƙetare zuwa ƙasashen makwabta to bisa tuni a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata majalisar ɗinkin duniya ta bakin hukumata ta hijira ta fitar da wani rahoto da yake nuni da cewa nan gaba fa hijira za ta zama ba sai dalilai na siyasa ko kuma nuna kyama ba sauyin yanayi zai shiga ɗaya daga cikin dalilan da suke sa mutane yin hijira inda miliyoyin mutane za su bar gidansu saboda sauyin yanayi ya haifar da rashin saukar ruwan sama wanda za a iya samar da abinci ko kuma ruwan ya sauka mamako ya haifar da ambaliya da ya tafiyar da share da abincin da aka noma waɗannan yanayi guda biyu masu tsanani sun faru a na bana a nahiyar afirka inda rahotanni suka nuna cewa a gabashin nahiyar dai fari shine ya mamaye ta yayin da a yammacin nahiyar afirka kuwa aka samu ambaliyar ruwan sama mai tsanani. to idan muka koma ƙasar ta somaliya hukumomin agaji na ƙasar sun bayyana cewa to idan muka koma ƙasar somaliya hukumomin agaji na ƙasar sun bayyana cewa nan da wani lokaci kaɗan mai zuwa za a shelanta ɓullar yunwa a cikin wannan ƙasa. wani abu da yake ƙara dagula lamura shine da wannan ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta al take kawo cikas cikin sani da ganganci da duk wasu ayyuka da ake na ba da agajin abinci ga waɗanda yunwa ɗin da rashin abinci da ƙarancinsa ya rutsa da su wannan ne ya sa wasu manazarta suke faɗin cewa sauyin yanayi da ya haddasa fari shi kaɗai bai jawo yunwar da ake fama da ita a wannan ƙasa ba abinda ya taimaka wajen jawo yunwar shine ƙungiyar al-shabab da take aikewa da ƙananan yara da aka yi wa jigida da bama suna tarwatsa kansu a cikin mutane sannan kuma suke ɗora wa manoma harajin da babu gaira babu dalili suke hana masu ayyukan agaji da ceto isa ga wuraren da ya kamata su je domin su kai taimakon abinci ita dai wannan ƙungiyar ta shabab tana da iko da wasu yankuna masu girma na kudanci da kuma tsakiyar ƙasar somaliya hakan ya ba ta damar cin karanta babu babbaka da takurawa manoma ta hanyar harajin da take karba a hannunsu manoma ne da suke kokowa da matsalar fari da karancin amfanin gona to barwar siyasa da ƙasar ta fuskanta tun bayan ɗage zaɓe a shekara ta 2018 ya sake baiwa ƙungiyar ta shabab ƙarfin gwiwa da kuma ƙara ƙaimi wajen kai har-haranta hakanan kuma a shekara ta 2021 kasar ta fuskanci koma baya a fagen siyasa da hakan yake barazana ga ci gaban da ake samu a wannan fage wanda duk sanda irin haka ta faru ƙungiyoyin 'yan ta'adda kan yi amfani da shi domin kara wa kansu kaimi a ayyukansu na ta'addanci ƙasashen da cikin makwabtaka da somaliya kamar su kenya habasha sun shigar da batun samun zaman lafiya da tsaro a cikin ƙasar somalia a ƙarƙashin su ta siyasa ake kuma kamfen da yakin neman zaɓe da shi hatta a yayin zaɓuka a waɗannan ƙasashen 'yan siyasa kan ambaci cewa lalubo hanyar zaman lafiya a somalia yana ɗaya daga cikin manufofinsu kowace ɗaya daga cikin ƙasashen da suke makwabtaka da somaliya tana son ganin ta kare manufofinta daga tasirin barazanar tsaro da ashabab take yi domin a baya shiga cikin ƙasar somaliya da wasu ƙasashen suka yi da sojojinsu bai haifar musu da ɗa ido ba ga shi kuwa an kashe biliyoyin daloli a cikin fagen aikin sojan da kuma ayyukan agaji a somaliya mujallar nan ta economist ta rubuta wani rahoto da ke cewa yakin ƙasar ukraine da yadda ya jawo hauhawar farashin makamashi da kuma kayan abinci ya sake haifar da tarin matsala ga ƙasar ta somaliya da mutanenta sayan kayan abinci ya zama musu jidali a cikin gida daga waje kuma ɗaukin da ake kai musu na kayan abinci ya ragu duk saboda wannan yakin na ukraine daga barkewar wancan yakin kusan shekara ɗaya shirin abinci na duniya world food program da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ya sanar da karuwar kudaden da yake bukatuwa da su domin kaiwa masu bukata agaji shirin yana da bukatuwa ne dala amurka biliyan ɗaya da rabi amma abin da ya samu bai wuce kaso talatin cikin ɗari ba na jimillar waɗannan kudaden ingila ta dakatar da taimakon da take bayarwa saboda tsoron fuskantar gibi a kasafin kudinta saboda taimakon da take kawai ukraine na kayan yaƙi da kuɗi ya ƙaru ba kuma ingila kaɗai ba ƙasashe da dama na turai da suke gaba wajen taimakawa sun ja da yanzu saboda sun mai da hankalinsu kan yaƙin ukraine rahoton wannan mujallar ta economist ya ci gaba da cewa da akwai mutane miliyan bakwai a somalia da suke gogoriyo da kokowa na neman abin da za su kai bakin salati wannan adadin yana a matsayin kaso 40 cikin 100 na jumillar mutanen kasar a cikin waɗannan adadin da akwai ƙananan yara miliyan 1.400 da suke fama da rashin abinci mai gina jiki kuma watakila wasu ɗaruruwan yaran ma sun rasu saboda yunwa abinda mujallar take jin tsoro shine kada a kai lokacin da za a ce a hukumance an fada cikin yunwa wato a shelanta fadawa cikin yunwa domin idan ta kai ga haka to da abin wato abin da ake tsoro ya riga ya faru a hukumance ana yin shelar shiga cikin yunwa ne idan rashin abinci mai gina jiki ya tsananta a wata ƙasa kuma shi kanshi abincin ma koda ba mai gina jikin ba ya yi kaɗan sannan uwa uba aka fara lissafa adadin mutanen da yunwar take kwantarwa ƙasa tana kashewa ga misali a shekara ta 2011 da aka yi wannan irin shelar mutanen da yunwar ta kayar ƙasa ta kashe sun haura 130 kafin kowa a iya tsayar da ita sai da ta ci rayukan mutane 260 wato fiye da rabin su kenan ƙananan yara ne da mata to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo karshe da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami bankona da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv1.ng sadashin radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. To ma saurare ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan ganin lokaci na hararan mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu ɗauke da wasu haɗin shirin amma kafin nan a madadin tahir amin da ya labaran duniya ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.